نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu a Abuja don tafsirin Ƙur'ani mai girma a daidai wannan yammaci bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha tara ne darasi na goma sha bakwai ne a wannan wata na ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na Alhayu alkayyum da ya yi rahama da gafara da yafiya da jinƙai zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu da zuriyarmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa akan rayuwa akan hanya madaidaiciya da ya zaɓa mana kuma muna roƙon Allah ta'ala idan lokacinmu ya zo ya ɗauki rayuwarmu yana mai yadda da mu muna ƙara addu'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wata albarka da ke wannan wata na Ramadana wata mai albarka Allah ta'ala ya mana baiwa da samun wannan albarka da ibadu da muke yi dukkaninsu muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana inda muka yi daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ninka mana ladaninkin baninki inda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya mana gafara da afuwa daga cikin falalarsa Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum bukatun da muke da su na duniya da lahira Allah ta'ala ya biya mana sharri da muke neman kariya ko bala'i muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu gaba ki daya dukkan wanda ya nufe mu da alheri mun san shi ko ba mu sani ba mun san alkhairin ko ba mu sani da muna roƙon Allah ya nufe shi da alheri ninkin ba ninki wanda ya nufe mu da sharri ko cutarwa muna roƙon Allah ta'ala ya taba zuciyarsa ya shirye shi idan ba mai shiryuwa bane muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan bala'in da ya ɗebo ya kare a kansa muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya zaunar da mu lafiya a ƙasar mu Najeriya fitintunan da suke damun mu Allah ta'ala ya magance mana su gaba ɗaya hali da ake ciki na yunwa da talauci da babu muna kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya buɗa wa kowa daga cikin falalarsa waɗanda suke rike da madafun iko kuma dukiyar al'umma ke hannunsu Allah ya taɓa zuciyarsu ya sa tsoronsu a zukatan ya kuma sanya tausayin talakawa a zukatansu su rika tallafa wa talakawan yadda ya dace ba su rika bautar da su ba Allah ta'ala shi samu wanye lafiya bismillah ibrahim akwai tambayoyi gabanin tambaya ina fitowa dinnan nake samun labarin akwai ɗaya daga cikin abokananmu kuma yan uwanmu kuma abokanan karatu tun tashin mu daga yarinta professor tahir inuwa ibrahim yassa ta rasu wadda muna ce masa baba ya gana to muna roƙon allah ta'ala ya gafarta mata allah ta'ala ya jikanta allah ta'ala ya yafe mata muna ta'aziyya zuwa ga shi Profesa Tahir Ino Ibrahim da sauran ‘ya'yanta da ‘yan uwa da inna lillahi ma akhad wa lahu ma abuka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a azama Allahu ajrana wa ahsana azana wa ghafara limayyitina Allah ya sa tan yafi nan Allah ta'ala ya sa tan yafi nan Allah ta'ala shi sa can yafi nan Allah ya sa ayyukanta na kwarai su bi ta inda ta kuskure Allah kuma ya yafe mata haka shehu na Allah in ban manta ba shi ma yanzu yake isar mun akwai wata baiwar Allah malama Hawwa ma da ko ita ma ta rasu ba da daɗe wannan ba kwanakin baya ta sha fama da cinya na jinya na kansa har na samu labari din shi shehu na Allah ya coordinator aka je aka duba ta da kuma yi mata fatan alkhairi da Allah ta'ala ya ba ta lafiya da abin da ba a rasa ba Allah ta'ala ya dauki rayuwarta muna roƙon Allah ya sa wannan jinya da malama Hawwa ma da kitai ya zama kafara gare ta Allah ya jikanta Allah ya albarkaci bayanta Allah ta'ala ya sa can kidan dan a gare ta ayyukanta na kware Allah ya sa su bi inda ta kuskure Allah ta'ala shi ya ce mata dukkan wani wanda aka yi wa rasuwa ba mu da labari muna roƙon Allah ya jikan mamatan mu baki daya Allah ta'ala ya yafe musu ya gafarta musu wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarkan ta bi waɗanda suka rasu a cikin mu gaba daya kin akwai tambaya mai ma'ana injiniya Ibrahim bismillah ko ko da na ce aran ba ne jiya ba a ce so injiniya aran ma ko eh wanne ka fi so injiniya ko aran ma ne eh sai ka ce injiniya din kusan shi aran ma yana sa a ji abin nan shi kuma ƙur'ani har waɗanda suke rubutawa a malamanmu na tsanga sun kace mutum Karin masu sai ana gama haddan ƙur'ani ne saboda tawali'u na zauna gaban aran ma sale ban taba jin a duniya an kira shi malam ko aran ma ya amsa ba in kace malam amsan shine almajiri almajiri in kace aran ma sai ce almajiri almajiri yasa ilimi da tawali'u yana da dadi kuma dimo ilimi yake karuwa tawali'u ya dace ya karu duk inda ka ga babu tawali to karatun ne bai samu ba in ku akwai sa to ba Allah aka nufa da shi ba amma matukar an Allah to shi ilimi yana ƙara tawali matuƙa da gaske kana ƙara shiga ilimin yana ƙaruwa kana jin kai ɗin ba kai bane to wannan shine ya dace wannan yana daga cikin nasiha ta ga almajirai da matasa Allah ya musu albarka ya karbi kokarin su in ana karatu a rika yin tawali'u kar mutum ya ce ya fi kowa a duniya ko a je a kawo kowa daga ko ina ne zan yi maganin sa matsala ta ilimi sai an bi ta da kaskantar da kai Allah ya kara wa ilimin da karatunmu albarka almajirancin Allah ya kara masa albarka wannan mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam yake cewa Allah ya ji kan iyayenmu ya kyautata namu karshen yake cewa malam ga tambaya ta kamar haka shin akwai kaburi ko ba a ji ga wanda yake yin tarawih idan yana yin raka'a biyu sai ya manta ya yi uku yaya zai yi na gobe daga abdullahi kuma umar wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam abdullahi umar misau magana mafi inganci akwai kabli da ba'adi a cikin sallan nafila ba kawai tarawihi ba dukkan sallan nafila idan muka duba majmu'un fatawa na fadilatu sheikh muhammad bin salih al-usaimin al wuhaibi at-tamimi rahmatullahi alai a volume na goma sha hudu kusan gabaki ɗaya ya karkata ne mafi yawa kan al'amarin da ya shafi ainihin yadda ake gyaran sallah so a volume na sha hudu a namba na 68 da tara ya yi magana a kan yin ainihin sujudu sahawi a cikin sallar nafila cewa ana yi wasu malamai suna gaba a yi kamar muhammad bin sirin allah ya masa rahama daga cikin magabata amma waɗannan su ne kaɗan abinda jumhur suka dabi shine akwai sallah ta rafkanuwa wanda muke cewa kabiliya ko ba'adiyya a cikin sallan farilla da a sallan nafila dalili kuma malamai sun dauki umumin hadisi da kuma ayyukan magabata umumin hadisi akwai hadisi a cikin sahih muslim da yace idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatayn idan ɗayan ku yayi mantuwa wa fi riwayatin idza nasiya ahadukum fi salah falyasjud sajadatayn idan ɗayan ku yayi mantuwa a sallah to zai yi sujada guda biyu ne da kabli da ba'adi duka sujada biyu ne wannan hadisin iya sahihu muslim hadisi ne na 402 cewa ana yin sujada guda biyu ne baya ga wannan ƙarin hujja idan muka duba cikin aljami a sahi al-musnad min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari imam al-bukhari abu abdullah rahmatullahi alai ya bude babi mai zaman kansa da ke bayyana cewa ana sujudu sahawi a farilla da nafila cewa babu sujudi sahawi fil fariba wa ta'awwu wato babin da ke bayyana ana yin sujadar rafkanuwa a sallan farilla da kuma sallan tasawwayi a wannan babi har ya kawo cewa Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu anhu yayi sallar rafkanuwa sujadar rafkanuwa a cikin wutiri da ya samu kuskure da ya kuskure a wutiri sai ya salla na me na sahau kaga wannan sujada na sahau kaga wannan yake bayyana mana cewa hatta sahabbai sun aikata ibnu hajar rahmatullahi alaihi da yazo farkon babin a cikin fathul bari ibnu hajar asqalani rahmatullahi alaihi sai yake wannan asar na ibnu abbas isnadin sa ingantacce ne waɗannan kaɗan daga cikin dalilai ne da ke bayyana cewa ana yin sallah ta kabli ko ta ba'adi a cikin nafila da a cikin farilla ana so ana sujjadan ƙabli ko ba'adi ana sujjadan ƙabli ko ba'adi a cikin farilla da anafila ana sujjada na sahau kenan ko wato sujjada ta mantuwa ko rafkanuwa game da malaman fiqh ke fada ana yi a farilla ana yi a nafila don umumin hadisi da kuma aiki na sahabbai da ya bayyana haka radiyallahu anhum fiyayyen halitta da ka taba yin asahu a sallah ai akwai hadisi da dama daga ciki ga hadisi na bukhari hadisi na dubu hudu da arba'in cewa shi ma ta kama shi fiyayyen halitta da kansa kuma ya yi wannan sujada ta rafkanuwa da ake yi ga wanda ke neman ƙarin ilimi sosai a kan hukunce-hukuncen rafkanuwa a sallah ina ba su shawari ya nemi wannan majmu'un fatawa na ibnu ufemi rahimahullah a wannan mujalladi din na hudu ka duba tun daga kaman shafi na sha hudu daga farko farkonsa zuwa shafi na sha bakwai. ya yi gamsashen bayani akan yadda ake sujada ta rafkanuwa wanda akwai wuraren da muke dacewa akwai kuma wuraren da har ga Allah ana dan yin kurakure akan yadda ake yi dan abin da ke kawo rafkanuwa yace guda uku ne ko kari a sallah ko ragi a sallah ko kokonto a sallah kari ko ragi ko kokonto karin nan mutum ya kara kamar raka'a daya ragi din nan misali mutum ya manta kamar ruku'i idan mutum ya yi raka'a yana a sai manta ruku'i sai ya sujada ɗaya sai ya tuna biyu ruku'i ba zai na'am sai ya koma yi <laughs> to irin wuraren da suke bukatan gyaran kenan <laughs> idan ka manta wani abu a cikin raka'ar matukar ba ka kammala ba abin da ya fi tabbata shine ka dawo daga baya zuwa inda ka maimaita ka sake sai ka wuce gaba in ka kulla raka'a ta biyu ka wuce wannan to a nan ne hukuncin yake canja sai dai tambayar da aka mini ba wannan ba ne. Shi ne an tambaye ni ya halatta a yi e dalilin sun bayyana ana sujadar rafkanuwa a sallan nafila kamar yadda ake a cikin sallan farilla ku zanna a wurin wancan ba a tambayin ba zai shiga ba me neman karin bayani ya je ne ma wallahu ta'ala a'alam Allah ya kara mana ilimi mai amfani malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina fatan kuna lafiya ina wa malam fatan alkhairi da shi da kuma musulmi a fadin duniya yake cewa Allah ya sauke muku al'amuran ku na addini da kuma ya taimake ku kan wato karantar da addinin musulunci da kuke to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu amin ya hayu ya kayyum da wannan addu'a muna ma fatan alkhairi kai ma yace ni dan Niger ne wanda a halin yanzu ina kasar Morocco tambaya ta ita shin kare ya halatta a musulunci wato dan fada da ake yi na koyan fada da kenan domin a lokacin horo ko gasa sai yana iya cutar da ɗaya. wassalamu alaikum wa rahmatullahi sai kuma malam a majalisin ka na yau akwai baki da yawa wanda ya kama da dr ibrahim don na dawon sa'ada wanda yake gabata da tafsiri a fafe da kuma gaban matasa na bazoga da dai sauran su wanda suka zo daga jihohi da daban wanda lokaci wani miri a suna yi. So, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Allah yu'inukum.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 Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu baki daya ayyukan mu Allah ya karba wurare da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana tambaya akan in na fahimta akan karet yake nufi ko shine suke cewa da faransanci karate ko eh wanda ake kai hari da hannu haka ana haka go ana ara mako za ka gwada mana ga da ake dan kafi ne ka bada wata zai kasan wani gila ba dan ƙura'ani nan ba kai ma da dan karin da yau gila su ƙura'ani ne ya bato ga ai na sha gaya muku in ba dan shari'ar addini ba wasu ba inda da yanzu suke a yanzu ba dan shari'a ta addini ba da babu dadi ku da kuke dariya wani anan shi ma da babban dan karate din ne a duniya eh to addini ne yake sa mutane linzami sai su zama bayan Allah na kwarai Allah ya kara mana shirya. idan muka duba fatawa ta lajinatul da'ima lil al ilmiya mujalladin farko ma wannan da ita suka fara kaman namba na 141 sun yi magana akan bangaren wannan tambaya haka Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid ya amsa tambayar a silsila na fatawoyinsa na 4256 cewa dukkan irin sport da muka sani waɗanda ake ce musu martial arts wannan yana cikin sau da ake cewa martial arts akwai martial arts akwai mixed martial arts wannan ya shiga ciki irin su boxing suna ciki su kikin da ake yi suna ciki akwai kuma mixed martial arts su ne kaman irin UFC da makamantansu suka ce kusan dukkaninsu kana iya ga akwai wasu al'amura da suke zama halal akwai kuma wasu abubuwa da suke iya haramtuwa a shari'a tambaya akan karet abinda malamai suke fahimta a cikin waɗannan takardu da na kira na cewa yana daga cikin fa'ida suka ce ana iya samun fa'ida na wato kamar physical benefit ana iya samun kuma ba wa mutum nishaɗi kuma exercise yana taimaka hatta kwakwalwa da zuciyar mutum yawanci exercise yana ƙara wa zuciya lafiya yana ƙara wa kwakwalwa lafiya lungs ɗin mutum suna ƙara lafiya kodarsa na ƙara lafiya libansa na ƙara lafiya amma most importantly brain and heart waɗannan guda biyu exercise yana da matukar fa'ida gare su kusan bayan biyayya ga Allah na takawa ga bin dokokin Allah ba abin da ke ƙara wa ƙwaƙwalwa da zuciya eh, wato nagarta wajen fahimtar karatu da kuma haddace karatu kamar exercise ko ma bayan biyayya ga Allah ba abin da tsaye wannan ko da medically ne amfaninsa ba za iya zai iya misaltuwa ba amma daga cikin abubuwa da malamai suke suka kaman a mixed martial art ko kuma martial art akwai manyan abubuwa kaman guda uku na farko daga cikinsu abinda ake suka shine kaman dukan fiska fiyayyen halitta ce iza katal ahadukum akahu falyujannib alwajha idan ɗayanku yana faɗa ko da da ɗan uwansa ne to yayi avoiding dukan fiska yayi avoiding dukan me fiska wannan hadisi iya bukhari hadisi ne na 6227 yace yayi avoiding fiskarsa so yawanci waɗannan sport din yawanci akwai dukan fiska har ma yana iya sa fiska wani lokaci ta zuba jini to ala ayi halin abin da zai taba fiska yawanci koda a bangaren haddi ne zaka ka ga ana avoiding fiska laifin ma da mutum ya yi wa Allah wannan yana daga cikin dalili wanda yake me dalili da yake na farko na biyu a cikin illa na sport akwai abin da ke da alaka da bayyana tsiraici ibn do ba yi da wannan a mafiya yawa suna sa kaya daga sama har ƙasa amma bayyana tsiraici illa ce wacce take mai girma na uku clash da ko lokacin ibada kamar musamman ta sallah wanda take da lokaci keɓantacce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su na daga cikin asbab da malamai suke iya ganin cewa waɗannan wasu wasannin matukar ba a yi avoidin waɗannan abubuwa ɗin ba to barinsa shi ya fi amma idan aka cire duk abin da shari'a ta ke akan abin da ya shafi motsa jini wannan baya haramta idan muka duba ai agaji suna motsa jini a waɗanda suke kuma 'yan agaji na addini to ala ayi halin dukkan wani abu na sport ya juwali yana iya zama daidai idan aka cire abubuwa da shari'a ta ke a ciki ko addini ya ke. yana iya zama laifi idan aka saka waɗannan al'amura so kare idan za a yi abokin waɗannan al'amura da muka faɗa a cikinsa ko da ke shi daga cikinsa ma kare ai akwai in abin da suke na wani irin gaisuwa haka sai a zo a yi wata irin gaisuwa to wannan gaisuwa a magana mafi inganci da yadda suke gaisuwa tsakanin 'yan wasa biyu nau'in ibada ne daga kasar indiya kuma wannan nau'in ibadar ya tabbata a cikin hadisi ingantacce cewa fiyayyen halitta sallallahu alaihi ya hana mu aikatawa ga shidan a hadisi na bukhari hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da ashirin da takwas so ala ayi halin wannan gaisuwa da ake a karet shi ma magana mafi inganci koyi da addinin indiya ne ko ma ba koyi da addinin ba ne tunda akwai hadisi ingantacce da ya hani a kai alharinsa kuma shi ne abin da ke zama wajibi a kan wanda ya imani da Allah da gobe kiyama wallahu ta'ala a'alam bismillah aramma idan an gane a inda za a tashi aya din bismillah sai a karanta mana in an gane aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل jazakumullahu khaira ina da dan sha'awan mu dan ƙara gudu a cikin tafsirin ko sai a yafe mini jiya ma da diyar haka na zo ne ba da son ya zama kullum bai wuce aya daya in zan samu dama wata nan zan so ma ai aya talatin kafin a tashi <laughs> eh, Allah ya mana jagoranci zan takaita bayanai in ba ya zama dole ba sai dai abin da ke da muhimmanci don yana so mu dan ƙara tafiya ɗan a ciki insha Allah ta'ala amin ya hayyu ya qayyum aya ta tara za mu tashi a cikin suratu ali imrana Allah ta'ala yake cewa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun la tahsabanna kada yi zato an saukar da aya zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce annabi kada kai zato kuma ya zama khitabun ne lin nabi wa khitabun li ummatihi magana Allah yake yi wa annabin mu sannan magana Allah yake zuwa gare mu shine annabi kar kai zato ko kai mai jin tafsiri la wala la tahsabanna kar kai zato suwa alladina wadanda kutilu aka kashe su suka rasa ransu fi sabilillahi a tafarkin isar da addinin Allah ko saƙon Allah amwatan cewa matattu ne bal ba haka bane haya'un rayayyu ne inda rabbihim a wurin mahaliccinsu yurzaquna ake azurta su wala tahsabanna wa fi qira'atin wala tahsibanna arma kuka fanan nan na san yayi ta mana riwaya ta ta shu'uba tukunna ko wasu ya kammala ko aran ma ya kammala riwaya ta riwayati susi shine ibnu amr a nan wurin yana ta karantar da ita yana ta yi kullum kafin na iso ana yin ta wa ɗalibai yanzu kuma ina ga shu'uba don aka shiga ko to kafin na zo ake an shiga ta shu'uba shu'uba man. shu'uba bin asim shi kuma asim na cikin ainihin alqira'at al-ashr al wacce take cikin shatibiya da kuma durra ko duka waɗannan suna ciki Allah ya saka da alkhairi aiki da aran ma ya tayi na koyar da qira'o'i din Allah ya sa a mizanin ayyuka na kwarai muna fatan bayan haddace Qur'anin kuma aran momi za su koyi waɗannan kira'o'i da riwayoyi da suka tabbata ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam dan ya karanta qur'ani da su to haka wala tahsabanna kuma wala tahsibanna kar ku yi zato kalmar hasiba daga azzanne kar ku yi zato kada ku yi predicting wato kirdado na me alladina waɗanda kutilu aka kashe su anan ka ga fi'ili ne ma bi mabniyun lil majhul fa'aina na'ibul fa'il shine wawun din wawun din shine a matsalin na'ibul fa'il me yasa aka gina shi akan mabniyul lil majhul saboda bangaren da ake iya rasa rai a filin daga suna da yawa wani lokaci abokin gaban mutum ne ke zama sanadinsa wani lokaci abokinka ne a filin dagan manufar kuɗi sai kuskure ya zama sanadinka wani lokaci abin da ke hannunka ne a filin dagan yake zama sadadinka kuma ba kawai tsautsayi aka samu tun da nau'ukan barin duniya a filin daga suna da yawa sikimar qur'ani da aka gina shi akan mabniyyun lil majhul kowane sanadi ne ya faru a filin daga ko da abokin gaba ya zama sanadi ko abin hannunka ya zama sanadinka ko innocently abokinka da kuke tare ya zama sanadi ko rashin lafiya kai a can ya zama sanadi ko ma kana tafiya a tafiya ba isa ba ya zama sanadi duk ya shiga cikin kotun shine wanda aka kashe mafhum ma ya zama kisa ne da makami ko kuma ya zama mautun ne tabi'i wanda na iya faruwa amma wanda ke filin daga ko da mautun tabi'i ne ana kirga shi a matsayin waɗanda suka yi shahada mafhum tayyib don haka kutilu fi sabilillahi wanda suka rasa ransu aka kashe su a tafarkin Allah wannan ke bayyana mana wanda ke samun darajar shahada tabbas ne dai in ya zama don Allah din ya rasu ko da mutum zai fita filin daga amma ba Allah ne a zuciyarsa ba wal iyadu billah zuciyar ta lalace idan ya rasu zai zama shahidi kalla wa alfu kalla ba zai taba zama shahidi ba wannan shi yasa ko da hadisi da yake muttafaqun alayhi bukhari da muslim fiyayyen halitta an ce masa rajulun yaqatilu shaja'a wa rajulun yaqatilu hamiyya wa rajulun yaqatilu riya wa rajulun yaqatil li yura makanhu ayu dhalika fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatu llahi al-ulya fa huwa fi sabilillah <coughs> wannan hadisi ya sai muslim hadisi ne na 170 sai ce aka ce mutum ne ya fita filin gwagwarmaya wani dan ya nuna shi mai karfi ne ya nuna shi sadauki ne wani yana yi ne hamiyatan kawai don kare kabilarsa ko wani abin da ya kama da haka wani ya fita filin daga ne riya'an kawai don riya ya nuna kawai su ne masu yi don Allah riya da ke shiga zuciya ta bata aiki wani kuma liyura makano kawai legacy ne a rubuta a tarihi ta su ne yan gwagwarmaya su ne yan kaza su ne activist su suke yi kawai tarihi yake so aka ce manzon Allah wanne ne a cikin waɗannan za a ce fi sabilillahi yayi fiyayyen halitta duk sai share waɗannan saboda babu wanda take manufa mai kyau yace man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi kawai don karmar Allah ta daukaka shine wanda yayi don Allah wannan bai taƙaita ga soja a filin daga ba hatta mu almajirai wanda ya karanta don Allah shine don Allah wanda ba don Allah ya ba bayi da lada hakkin qur'ani wanda don Allah shi yayi don Allah wanda ba don Allah ya ba bayi da lada limancin tarawihi da tahajjud in dan Allah liman yayi akwai lada in yayi ne dan a ce akwai tilawa ko akwai sauti ya babu lada shi yasa shaidan fitina ne jarrabawa ce mai girma kuma ya fi kusantan mutanen da Allah ya musu baiwa fiye da kowa a cikin society su ne mafiya yawa masu ilimi masu mulki masu arziki ko a cikin ramadana wani zai kashe kuɗi don a ce yayi ne idan mutum ya kawai don a ce shi ne yi ne ba yi da lada wanda kawai zai ci a samu lada shi ne wanda ya don Allah amma in dai zuciyar ba don Allah ba ne don a ce wane ya fi wane ne wallahi al'azim wannan yana ɓata aiki ga baki ɗayansa sannan a irin wannan kuma shaidan ya da dabara idan ka yi yunkurin yi sai shaidan ya ce kar kuma na yi a ce ba don Allah na ba so babu kuma yadda za ka yi aikin alkhairi ya barka ka yi a nan malamai suka ce wajibi ne gare ka ka tsarkake zuciyar kar ka fasa aikin alherin ka je ka yi shi don in yayi nasara a gare ka kuma sai ya sa maka hatta sallan farilla sai ka daina yin jam'i don kada ka zo jam'i a ce ba don Allah ka yi ba ka ga al'amari ya lalace so da ka fi sabilillah duk abin da za mu yi da ilimi ko da lokaci ko da dukiya ko kuma da wani matsayi Allah ya ba mutum na mulki ko na sarauta ko da wani ƙarfi da lafiya Allah ya ba mutum abinda aka yi don Allah shi ake da lada abinda ba don Allah aka yi ba babu lada a cikinsa mafhum ya halatta idan kai aikin alkhairi ka bayyana ayoyi da dama sun bayyana ana iya bayyana ana iya ɓoyewa. amma idan kana da tsoron lalacewan aiki to ɓoyewan ya fi bayyanawa a inda ya halatta ka bayyana shine inda ka san aikin ka ba zai lalace ba amfanin bayyana shine wani zai yi koyi da kai shi ma yi. idan duk aikin alkhairi aka boye to nawa za a gari ai koyi da shi so shi sa yana iya yiwa a bayyana amma a tabbatar ga bannan a bayyana zuciya ba ta lalace ba don haka wala tahsabanna alladhina qutilu kalmar qutilu wa fi qira'atin qattalu haka ne ko hmm. aramma wa fi ban banda kutulu akwai qatalu fi sabilillah kaga waɗanda suka kashe suke nan kisa ma na mugunta a tafarkin Allah waɗannan ba amwatan ba matattu bane in ka ce amwatan mene mawqifin sa al-irabi amwatan hmm? maf'ulun ne maf'ulun sani jazakallahu khairan ina maf'ulun awwal allazina dinna shine al-maf'ulul awwal me dalili saboda kalmar hasiba ai alhawu tana yi wa maf'ulaini biyu amma kuma wanda asalin su karga ce maf'uli kadai asalin su mubtada wa khabar ne asalin su kenan ga dauki kaman kasa da a'ata su ma suna maf'ulaini guda biyu na saba amma su kuma asalin su ba mubtada wa khabar ba to amma hasiba na daukan mubtada da khabar sai ta zama mustata musu nasaba da kaga al-maf'ul awwal shine allazina amwatan shine na biyu in ka dauki allazina amwata kuma ya zama asali mubtada wa khabar ne <laughs> mafu tayyib na'am bal ahya'un Allah ta'ala yace rayayyu ne inda rabbihim a wurin mahalicinsu yurzaquna ake azurta su kalmar sai ce rayayyu ne amma a wurin Allah ake azarta su abin da ayar ke bayyana mana shine wanda ya rasu a tafarkin Allah a zahiri kuna kallon gawarsa matacce ne amma ransa a wurin Allah rayayye ne bi ma'ana abdanuhum mayyita wa arwahuhum hayya shine maganar jikkunansu a zahiri ga gawar kuna gani har ma za ku binne ta ko kuma da sallah amma rayukansu a wurin Allah rayayyu ne don ana saka rayukan a jikin tsuntsaye su yi ta yawo a cikin aljanna da rayukansu tun ma ba a yi tashin kyama ba ana barzan rayukan shahidai su suna cikin aljanna tare da tsuntsaye ana a sha ruwan tsuntsaye da su la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ka mana baiwa da shahada idan ajalin mu yayi ita shahada Allah yana iya baka ba fa sai ka rasu a filin daga ba kana iya rasuwa a kwance akan gadonka sai Allah ya baka daraja ta shahidi a cikin hadisi yace man sa'ala Allah ash-shahadata bisidq ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi wanda ya roki Allah shahada da gaskiya bisidik don wani zai roka yana ana abin yana kasa kasa karfe roka kuma ya faru kasa dan adam da dabara karfe roka abin ya auku Allah ta'ala zai kai shi matsayin shahidai ko da a kai shimfiɗinsa ya rasu Allah zai kai shi matsayin shahidi wannan hadisi iya sahihu muslim hadisi ne na dubu ɗaya da ɗari tara da tara Allah zai kai shi matsayin shahidi sai ka kwanta akan kan gadi ka ka rasu a baccinka baka ma san wani wahalar rasuwa ba gobe kiyama ana duba listin shahidai sai a ce ga sunanka a ciki ka ji cin bulus a wurin Allah abu ne wanda yake mai sauki shi yasa Sheikh Khalid Abdul Khalid ya karbe yake bayanin yadda Allah yake wa shahidai gara sa aljanna karkashin tafsirin ayan nan 169 Ali Imran yana cewa zuwa ta 171 cewa shahidi a filin kiyama ya tabbata a sunna a tafsirin wannan ayoyi Allah zai kai yan aljanna aljanna yan wuta wuta su ba a ce musu komai ba sai su zo wajen Allah subhanahu wata'ala al-khaliq sai su ce ya rabbana qad hasafta an-nasa wa taraktana bi ghairi hisabin Allah kai wa mutane hisabi mu ka bar mu babu hisabi sai ce bi izzati wa jalalati la ajma'u alaykum musibatayn udkhulul janna na rantse da izzata da ta ba zan haɗa muku musifa guda biyu ba jarraba da gani a duniya ya ishe ku yanzu ku je ku shiga cikin aljanna babu wani hisabi da za a musu jama'a ko jarrabawa kai a duniya na finaliya kana digiri ko diploma ka kammala jarraba sai aka tara booklet ɗinka sai aka ce ba za a maka makin ba an baka A a kowane course A ne don Allah an taba yi wani mutum gata irin wannan a kamar ka a duniya ko makin din jaraba bai ba to wannan fa lahira ne asalin fa gaba ga Allah dukkan rayuwarka ne za a yi hisabi amma littafin ka na lullube sai a ce babu hisabi je ka aljanna Allah ta'ala ka kai mu wannan daraja Allah ta'ala ka kai mu wannan daraja Allah ka kai mu wannan daraja haram ramma ko ta aya da za ta taimaka mu fahimci wannan a Qur'ani bal ahya amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun aya misali kana da wata ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku ce waɗanda ake kashe su a tafarkin Allah cewa su matattu ne sai ce bal ahya'un walakin la tash'urun su rayayyu ne sai dai ku ba rayuwar da suke ciki ba kaga wannan la tash'uruna shine abin da muke samu ƙarin ilimi ayar da aran ma ya kawo bakara aya ta 154 mafhum tayyib haka ayin abin da muka samu ƙari na ilimi shine yadda Allah yake ra yadda su ne ba mu sani ba amma hadisai sun bayyana mana sai dai muna da ilimin abun amma ba mu san yadda yake faruwa ba a ce ran mutum na jikin tsuntsu ana yawo da shi na ɗaya kenan na biyu aljanna har a yanzu gaba gare mu gaibi ne ba mu je mun ganta ba amma karfin imani da Allah ya mana baiwa da shi na addini mun amince akwai aljanna akwai wuta haka da Allah ya ce la tashuruna ba ku da hakikanin sanin ya yake faruwa don wannan ilimin ilimin Allah ne ran da kuka shiga aljanna sai ku ga irin rayar wanda Allah subhanahu wata'ala yake musu don haka bal ahya'un kuma yace inda rabbihim wannan inda kuma ke bayyana akwai indiya a wurin Allah indiya ta Allah wato indiya shine akwai wasu jama'a da Allah yake ɗaukaka daraja su akan saura amma a ce a ta Allah subhanahu wata'ala sune ‘yan gata wannan shine indiyar da take bayyanawa akwai indiya sai sai ce a haya'un inda rabbikin wato yana tabbatar da a wurin Allah su shahidai din nan ‘yan gata ne shine hakikanin tafsirin indiya wannan kuma ke tabbatar da indiya cewa a wurin Allah akwai shi aran ma akwai wata da za ta taimaka muku fahimci wannan ko babu innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun bismillahir rahmanir rahim eh haka ne wannan ya zama karshen a aran <laughs> aya ƙarshe ya zama aya ta 206 ko innal ladina inda rabbika kaga muhallu shahid waɗanda suke inda rabbika kaga ya fasara maka wannan indiya din kenan daga cikin siffar su mutane ne waɗanda ba sa girman kai kuma suna sujada zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya mana falala da zama waɗanda suke ɗan gata a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa mu masu daraja ne a wurin Allah dukkan matsayi da Allah yake ba wa ɗan adam na daraja Allah ya ba mu a wurinsa babu inda kake da daraja da ya kai a ce kai VIP ne a wurin Allah a duniya VIP kana ga ai babban mutum ne ko airport ka kaga VIP matsayin su ba ɗaya ne da na saura ba duk inda kaga VIP sai ka ga da shi na daban ne to wannan fa a kataniyar duniya kenan kataniyar duniya to yayi kuma a wurin Allah subhanahu wataala ce ku VIPs ne very important personality. kuma a ce a wurin Allah da Allah akwai abin da ke wannan yanzu duk shekunancinka da malintanka kawai a ce sarkin maka ya turo gaita za ku sha ruwa tare da shi yanzu a ran ma duk tawaliwun sannan ya samu gayyatan sarki salman sai kun ga ya canja zaman su akwai sai gage da wannan wani haka yana wani haka wai shi wai shi bakon sarki kuma daga ya sauka airport din jidda ko riyad kana ganin sa kasan ya zo da wata isa ce duk tawaliwun ka sai ka nuna abu wannan a duniya kenan yaya a ce ka je lahira a ce ku VIPs ne a wurin Allah ku ne asalin waɗanda suke ƴan gatan Allah <laughs> Allah ka samu a cikinsu. So shahidai suna ciki sauran bayan Allah masu tawali'u, masu bauta zuwa ga Allah ingantacciyar bauta suna cikin waɗanda suke da wannan daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala muna kaskantar da kai muna roƙon Allah ya samu a cikinsu. Na'am. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون farihina bima atahumullahu min fadli su waɗanda suka yi shahada ko waɗanda Allah ya musu promotion ya kai su matsayin shahidai ko da ba shahada suka yi ba saboda husnul khatima da ake musu zaton sun yi kyakkyawan ƙarshe Allah zai kai su matsayin shahidai na da yawa wanda ciwon ciki ya zama sanadinsa ana ga alamar kyakkyawan ƙarshe ne Allah zai iya ba shi darajar shahidi wanda ya rasu a ruwa yana iya kai wannan matsayin wanda wuta ta ƙona yana iya kai wannan matsayi da izinin Allah wanda ya rasu ranar juma'a yana iya kai wannan matsayin wanda ya rasu wunin jama'a juma'a yana iya kai wannan matsayin wanda ya rasu da jinya mai tsanani yana iya kai matsayin shahidi a wurin Allah wanda tuberculosis ta zama sanadinsa yana iya kai wannan matsayin wanda aka kashe shi don kare dukiyarsa na iya kai wannan matsayin wanda aka kashe shi don kare addininsa yana kai wannan matsayin wanda ya rasa ransa don kare iyalansa yana iya kai wannan matsayin wanda ke tunkuɗa fitina ga mutuncinsa ya rasu yana iya kai wannan matsayin waɗannan na daga cikin husnul khatima haka wanda ya bar duniya da kalimatu shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duka waɗannan Allah yana ba su matsayin da ya kai matsayin shahidai gobe kiyama don suna daga cikin alamatu husnul khatima wato alamomin da ke bayyana ƙarshe yayi kyau kuma addini dan adam ba farkon ba ƙarshen ba farkon ba ƙarshen Allah ta'ala ka sa karshen ya yi kyau Allah ka samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya dan adam ba farkon ba karshen dukkan farko idan karshe lalace an yi asara Allah yana duba ƙarshen ne akwai wanda suke rasuwa amalin ƙalilun wa ajalin kafirun. aikin ɗan kaɗan ne amma ajalin kuma ya zo da kwaliki. mutum ya shekara kusan casa'in ya zo ya karɓi shahada yana juyawa kawai sai dabba ta da shi sai ya rasu kuma aka masa wanka aka mar sallah a zamanin sahabbai shine amalun qalilun wa ajalun kafirun kenan ya zo al ya jubbu ma qablahu duk abin da aka yi sheke aya da aka yi gabanin musulunci daga musulunci shikenan ya wuce duk sheke aya da aka yi duk Allah yana yafewa wataubatu tajubbu ma kablaha ita ma haka tuba aka yi ta gaskiya duk shi yake a yanda aka yi gabanin a tuba insha Allah ta'ala duka an yafe wa mutum shi yasa addinin musulunci akwai gata akwai rahama akwai jinkai akwai tausayi kuma akwai yafiya Allah ta'ala ka yafe mana daidai din mu Allah ka karba shi yasa yace farihina bima atahumullah suna masu farin ciki da abin da Allah ya ba su min fadlihi daga falalarsa wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim suna bushara ga waɗanda suka bari a baya ba su iso ba cewa ku yi gaggawan isowa mana ku yi gaggawan isowa mana Allah khawfun alaihim wala hum yahzanuna cewa babu wani abun tsoro na barin duniya babu tsoron zuwa lahira kuma babu bakin cikin barin duniya saboda me saboda duk wanda yake shahidi a wurin Allah ko da akan shimfiɗin sai rasu lokacin da zai bar duniya baya tuna duniyar kuma baya tsoron zuwa lahira bai bai bakin cikin barin duniya ku ne kuka damu kuke ta kuka ya rasu amma shi da ya ga bulus da garaɓasa da tarba da aka shirya masa a can ai gaggawa yake a tafi masu fa daraja yanzu suna barzaku ran na aljanna amma suna roƙon Allah a yi gaggawa a yi tashin kiyama kai kana nan a duniya kana fama da indomi da matsara da shinkafa da biyan kudin wuta da kudin manjan ya kare da kana cinka ta bai kana tsoron lahira shi kuma yana tsira ta ina ma a tashi dan a wuce saboda duk suna barzaku suna jiran mu kawai burin su aje can a wuce kai kuma kana nan nan kana ga duniya tafi komai daɗi kai kana ga duniyar ma tafi aljanna saboda rashin fahimta menene aljanna din farihina bima atahumullah kalmar farihin suna masu farin ciki menene matsayin wannan a nahawu banda aran Allah ya maka albarka hal ne hal ne ne yana bayyana halin su ne hal ne kaman subhanallazi asra bi abdihi laylan min Al-Haram, aya ta farko isra wannan hal ne mafhum ko an fahimci yadda hal yake ko yana bayyana halin su ne hal kamma ai ba ka'idar ba nesa kai a nahawu ba ina ga ko nahawu iftida'iya juz'i na uku ai ba ta wuce wurin ba eh hal ne farihina bima atahumullahu min fadlihi suna masu farin ciki bima atahumullah ai bima a'atahumullah ata a'ata ne da abinda Allah ya ba su min fadlihi daga falalarsa don Allah yana da falala a duniya yana da falala a lahira kuma har ga Allah falala abin nema ne mu nemi falala a duniya mu nemi falala a lahira dukkan abin da ya tabbata a Qur'ani ko sunna ce akwai falala kamar irin sallan wutri sallan raka'atayn fajr mafhum sallan walaha abubuwa ne masu falala yin umura a ramadana yin umura idan aka samu dama da dukiyar halal gabatar da aikin hajji qiyamul laili tafiya da kafa zuwa ga masallaci da makamantansu ayyuka ne masu sauki amma masu falala dewa bayin Allah na kware mu daina wasa wajen neman falala ita falala kamar wani bonus ne ko bulus ne Allah yake ba mu kamar a ce abu akai sai a ce yanzu ana bonus ne abinda ake sayarwa dubu ɗari sai a ce kawo naira dubu goma a baka ai kaga an maka discount ne to a falala inda take abu ne mai wahala sai a baku wasu ayyuka masu sauki da in kun yi za ku yi atenin wannan daraja da shi yasa Allah ta'ala yana da falala aran ma akwai ayat da ka samu misali na falala ta Allah ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله sayu. يؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين هكذا يقول na ga an zo ƙarshen wannan za a shiga sabon rubuyi haka ne zai zama aya ta hamsin da tara a cikin suratul tauba Allah ya ce da sun amince da abin da Allah ta'ala ya ba su da shi da manzansa daga cikin falalarsa kuma suka ce Allah zai ƙara mana daga cikin falalarsa suka zama masu kwaɗayi zuwa ga Allah ai da sun yi nasara shi yasa aya ta gaba Allah ya ce inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bunis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim kaga wannan ayar alama ne na falalar Allah din aya ta hamsin da tara adam ya kawo da ta sittin ita kanta zakka daga cikin halala ta Allah a duniya yanzu a ce duk mai kuɗi da yake da kuɗin da ya shekara ya mallaka milkan kamilan zai cira kashi da cikin arba'in ya bayar ko 2.5% idan ya yi Allah yana tsarkake masa dukiyarsa yana ƙara wa dukiyar albarka kuma kai ba kai komai ba sai baka zakka kuma ka ci bulus kuma karban zakka ma fa ibada ce a baka zakka ka karba <laughs> ibada ne ya ji an rama da kansa Allahu akbar ya <laughs> wai hausa suka ce wai tsammanin waran buka malam ya ki noma don zakka san saboda kasar hausa an rera wa malaman addini wato idan kana so ka zama abin tausayi kasar hausa da tun asali sai ka zama mai karantar da addini dalilin wannan aka kirkiro kan magana tun ma karatun boko bai zo ba wai karantarwa jaririyar sana'a daga ke sai sata kai ka ji wadakanci wai wannan mai karantar da yara alu an baki wau zalba alu baki nan da sakuri wai wai jaririyar sana'a karantara wai daga ita sai sata wato daga teaching daga kai kasa sai dai ka zama barawo abuzu billahi amma in banda wadakanci karantarwa fa aikin annabawa ne aikin annaba ma su yan duniya sun rena wa duk wani abu na lahira Indi aka ce abu na lahira ne to ɗan duniya ya rena babu wata sana'a mai daraja a fahimta ta a duniya kamar ba da ilimi ni dai ban ga sana'ar da ta kai ba da ilimi muhimmanci ba ban ganta ba ilimin addini na farko ilimin zamani shi ma ya shiga ciki waɗanda suke karantarwa a jami'o'i polytechnic colleges of education musamman mutane masu mutunci da ba su neman ɗalibansu da fasikanci ba sa karɓan kuɗi don ɗalibi ya ci jarabawa wanda suka kama mutuncinsu ko su ya dace a mutunta su don mafi ƙanƙanta ka ce karantar da boko da suke sana'a suke koyawa wa mutane mafi ƙanƙanta ka ce wani ɓangaren sana'a ne za ka karantarwa babbar sana'a ne sana'a ce ta annabawa musamman idan mutum ya zama ba full time da awa yake ba ya zama yana karantar da addini yana kuma da sana'arsa ko kafinta ne ko tela ne yana karantar da addini iya da gonarsa ko iya sai da karantar da addini yana harkarsa ko dan sai da littattafai yana da bookshop to shine ake cewa part time karantarwa shine ba wai ka dogara da karantarwa ɗari bisa ɗari ba shi sa kuma duk mai koyon karatun addini ya hada da koyon sana'a ko koyon kasuwanci ko dai wani abun da zai zama shine hanyar cin abincinsa don a society mu nan in ka zama full time mai karantarwa wallahi abin tausayi ka zama tausayi yayi karanci hasada da malamai ta yi yawa haka kawai mai karantar da addini hula idan ya canja wani ya zama damuwa gare su amma a layin angosu akwai wanda ko ne ko bai ci ba kuma ko fati a bai iya ba kuma duk shaidanci anguwar shi yake yi ba hula ba gida ma ya canja babu wani damu da shi amma shi ne addini wai shi aka rena muna wani society da mutane sun ɗauki hasada da jama'ar da ke kokarin sai sun kai su aljanna shi fa mutum kokari yake karantar da kai aljanna wai shi kake tsada da shi ni abin da na fahimta experience ne wallahu alam mafiya yawa masu gaba da karantar da malaman da ke karantar da addini mafiya yawa hasada ke damun su cewa malaman sun fi iyayensu daraja duk wanda ka ga ɗabi'arsa zagin malamin addini ne ka yi ƙoƙari don ka ƙara ilimi in ka je an ka duba yayi babansa yake in ka duba kamala za ka samu babansa bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin mai karantar da addinin da ke yake zagi ba in ka ɗauki karatun addini sai ka ga malamin duk zuriyarsu zai iya karantar da su koma zuwa ga Allah ba su gama ba in ka ɗauki karatun zamani duk gidansu babu wanda ya abin kirki ko a digiri balle masters balle phd to malamin addini an ce dr ibrahim ya yi karatu kuma in ka gan shi wayayye ne to sai ya ga me yasa ba zai tsole wa ibrahim sa'ada ido ba dr ibrahim sa'ada ba zai tsole maka ido ba misali ne kuma in an ce daraja ne shi wanda yake zagi malamin sai mutum ɗari sun gaishe shi a cikin taro gabanin a da babansa to mafiya yawa kiyayya ce da hasada yayi aka yi wane fi babana in ku ya musu ka ce to ya ɗauko babansa ya zo wajen malamin a gwada su a gaban jama'a ga waye wani a gwada kamalarsu, a gwada ilimin addininsu, a kwatanta ilimin zamanin su a duba wayewansu, a duba mutuncinsu a society jama'ar da suke kowane taro su yi hukunci sai ga ba wanda ya san babansa yana wurin to wannan ita ce hasadar ai irin ta aka yi wa fiyayyen halitta yahudu a cikinsu ba babansu aka bawa annabin ƙarshen zamani ba sai suka buɗe hasada da shi to wannan sunna ce ta mutanen banza in masu addini amma in ba haka ba duk cikin society masu karantar da addini ni a wurina sun fi kowa aiki yau idan muna aikin gwamnati in kai ritaya kana da fansho ana ba da gratuity ana ba wa civil servant ana ba wa malamin jami'a malamin sakandare ma yana da shi kusan kowa a society biyansa ake yi amma limamin anguwar ku ba mai biyansa yau idan ya rasu ba wanda zai ba iyalansa fansho ko gratuity wani a gidan haya yake akwai malaman addinin da zuciyarsu yanzu sai an sa roba suke iya jan iska duba rasuwar da shaksa idwasan wasan jingir yayi shekara nawa yana fama da ciwon zuciya yau ya rasu ya bar mata hudu da ya kada in ba abokanansa masu addini da masu dawowa ya kula da su inda wani babban ma'aikacin gwamnati ne a za a yanzu gaba ɗaya, da sadarin su yake da ja famanin sakatare ban yi ritaya in akwai famsa ga hakuri na sa ko baya idan fa yi ritaya da albashinsa yake tafiya duk abin da ake bashi yana ofis a ritayimen ma zai tafi da kuɗinsa sa ɗari bisa ɗari chip chip amma malami har ya koma zuwa ga Allah bai ma da albashin kirki in ma yana da shi balle yayi ritaya kuma a bashi balle ya rasu a kula da bayansa kuma a haka wai su suka tsole mana ido a duk society duk zaluncin da ake yi da kama karya wai malami shi ne ya dame ka wai ya canja hula ya canja riga ba da Allah hula da riga za a je aljanna da ita ne Allah ta'ala shi samu wanye lafiya wa yastabshiruna bil ladina lam yarhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanuna cewa idan za su bar duniya ba sa tsoro na lahira ba sa bakin cikin barin duniya dukkan wani zunubi da mutum yake iya yi ana fatan idan ya shahada Allah yana iya yafe masa sai dai haƙƙin mutane musamman bashi shi yake saura hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da biyar sannan a wani bugu za ka ga hadisin ya zo dubu ɗaya ɗari takwas da tamanin har zuwa da tara hanyoyi ne daban-daban na hadisu. amma dai muhallu shahid shine cewa fiyayyen halitta an tambaye shi akan ash-shahada kafir dhunuba tana kankara zunubai yace na'am kafir kulla shay'in kafara na kankara komai da komai kafiru. kulla shay'in yana faɗa sai aka turo mala'ika jibril yazo ce masa illa dayin amma banda bashi shi na fi bashi to ba ta kan karewa wallahi malam a cikin malaman mu akwai wanda a Ramadan dinnan wani sai ya ci bashi ya ci abinci da iyalansa a gidansa amma zai tafsirin mata da safe zai na maza da yamma a dare zai yi abinda za a yi sufur a gidansa babu amma su suka tsole mana ido sai wani zana ai malaman ba su da sana'a ba su da sana'a kaddara bai da sana'a kai da Allah ya ce dole ka san shugabannin ka bauta masa ayyuka ka faɗa ka san Allah ne a cikin kai da malamin waye mai laifi shi ya koyi addini don ya san Allah wannan ya ɗauki hankalinsu maybe daga koyon sana'a kai kuma ka je koyon sana'a ka gagar iya fatiha waye mai laifi a cikin kai da shi ai akwai laifi kai ne mai laifin cikin kai Allah ne ma baka sani ba gaba daya mission ɗinka na duniya ma baka sani ba za ka malama idan malami baya da sana'a liman ne sai mu yi mitin a masallaci sai mu tara kuɗi sai mu sa malam ya shiga kasuwa mafi kankanta ko masa bookshop a anguwar malam ka rika sai da takardu za mu haɗa maka kuɗi ko tara naira miliyan ɗaya miliyan biyar miliyan goma a bawa malam jari a koya bar kasuwa noma ta yi a kai ko a ce a je gona a gyara gona gonar malam ne mun sha zuwa aikin gayya gonakin malamanmu na zaure ko na tsangaya a yi wa malam noma daga noman nan ya zama babban manomi ba ake yi ba amma mu ba mu tallafa musu ba sannan kuma muna gulmar su in ba ce zan wani abu ban roke ka ba ina magana akan masu karantar da addini in kana ji dan boko ne boko ka fi mu Sai ba ka fi mu ba haka ne in ka gada ba ce mana yan addini kuma yan boko duk ba laifi ba ne amma ba kai saka ce boko babu addini ba Allah ta'ala ya gyara mana al'ummar mu Allah ya gyara mana al'ummar mu ina ga sai dai aran ma sai dai mu tsaya dan karatun ku ya je tafiya da yadda zamu yi gudu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a bada minti da Dr. Ibrahim a zo hau kujeran aran ma a gaisa da yan uwa ko bismillah aran ma ba shi ko sallama ya ga yan uwa ya faɗi kalma ɗaya ko biyu insha Allah ta'ala a gaisa da su insha Allah ta'ala bismillah uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum assalam gaskiya na yi farin cikin wannan ziyara da na yi, kuma akramaka kallahu eh. wani wata godiya na zo na yi maka Allah sarki kuma godiyan nan ba shafi duk wani almajiri wanda ba a gaya maka ne Allah sarki <laughs> tsakani da Allah ka rike matsayin gwamnati haka ne ka kare mana mutum. to alhamdulillah alhamdulillah mu taba ji har ka gama ba eh. an ce ah, an kama malam EFCC Allah sarki ya ci kudin mutane Allah sarki Allah ya je Ghana eh. ah, last kafin azumi na'am Ya na samu wani rike ne ya ce ka san fanta mai ce kana iya taba shi ku gaisa <laughs> to gaje to muna to gaskiya malam ba wai ganin ido ba matsayin gwamnati a ce a Najeriya an bai wa mutum ya sauka duk da uwa ko yana korafar korafar da yake yi wani ba a bashi kaza ba a bashi kaza ba ma su yi hakuri amma dai wannan abin da ka mana guda ɗaya malam wallahi ya ishe mu alfari an ba ka matsayin gwamnati ba efcc ba icdc kuma kayan abin da ba taɓa yi ba a wurin Allah haka ne wallahi wannan malam mu ya ishe mu komai ba ma bukatar komai a wurin to doctor wannan da kama daga kare mana mutunci Allah ya saka maka da amin wa iya Allah ya sa kuma irin ka wanda aka ba su irin matsayin gwamnati haka ne kar su ba mu kunya kada mu ji abin kunya Allah ya kare su duka Allah ya kare su duka wallahi abin da ya kare to mun gode doctor jazakumullahu khairan Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ci gaba da kare mu da addinin mu gaba daya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah mun gode a karmaka mala akwai award daga asadul islam zai baka